بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شيء قبل على رسول وانا للكافي من البركة وأسود الكافي من خشوعي أتكين صلى واللفر حافظ بن رجب الحنبلي Allah ya ji kansa da rahama bala yana bayani akan ababen da suke sanyawa wato a samu kushu'i a cikin sallah inda za mu tashi a na uku shafi na goma sha shida alai ce na uku daga cikin abin da mai sallah ya kamata ya yi don ya samu kushuri a cikin sallah ne an ya arifa an na salata hadiyatul abdi ila rabbihi an gane ko bawa ya san cewa ita sallah wato kamar wata kyauta ce da sai ɗan adam kace baiwa Allah subhanahu wata'ala kana ma Allah wata hadiyya ta musamman idan aka ce hadiyya tana da bambanci da kuma wato sadaka sadaka wani nau'in kyauta ne wanda yake akwai kasantuwa ga wanda ake ba da kuma ɗaukaka ga wanda yake bayarwa shi ka annabi sallallahu alaihi wasallam baya karɓar sadaka an gane ko domin babu wani wanda yake sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai shine yake sama da kowa wannan yana daga cikin kimar da ya sa ahlul baiti ba a cin sadaka shi ta a nan rayuwa ta duniya wanda kai ba annabi ba ne sadaka ta halatta gare ka sai ka bayar ko a baka amma duk da aka ce ga sadaka wannan yana nuna cewa wanda ya baka yana sama da kai ko kuma kai ne kake kasa da shi ko da ka girme shi ko da ka haife shi sabanin hadiyya wato kyauta ita kyauta akwai girmamawa a annabi yana karɓar kyauta ga wanda ya fi domin dama ya fi kowa wanda bai kai shi ba ma zai masa hadiya kuma sai ya karba to haka kai ma za a iya maka kyauta za ka iya yin kyauta ga wanda bai kai ka bai maka kyauta wanda ma ka fi kuma ya maka kyautan ko kai ma wanda ya fita za ka yi kyauta ga shugaban kasa kuma zai karba ya fi karfin abun amma zai ji daɗi ana shi ake cewa hadiya za ga wani lokaci ka yi tafiya ka zo da karaba abinda za ka kai din nan za ka an fi karfin abun amma kuma sai ka zo da shi za su ji daɗi ka girmama wannan alaƙar to shi sa ita hadiyya ana karɓanta miji na wa mata mata tana wa miji an fahimta haka shugaba na yi wa na ƙasa da shi na ƙasa ma na yi wa shugaba a hadiyya kenan ina fata ana fahimta akwai wani mai kuɗi sosai ya rasu yanzu yadda aka yana sha'ani a gidansa wato in yana sha'ani yadda ka san wato me ya zance ne irin kamar kasarar duniya ko da wadatarsa da kuma yadda yake da mu'amala da al'umma za a zo a cika gidansa sai a kwana da kwanaki ana biki to wani lokaci da aka zo biki sai kawai ran shi ya bashi duk ya kora sauran mutane a falon shi wani dan tsoho kai ya nuna ce wannan shine masoyina kusa abin da yi kawai kuka dan kullo da kaba da tsintsiya Allah da ƙwarya da irin fara ɗin da ya ce ga wannan ƙaba amarya ya ji daɗi sosai sai ya fi ƙarfin wannan abu amma wannan abin da ya masa ya ji cewa wannan shi ne ɗan uwan gaske ai hadiyya kenan haka take so ita ba a raira ta ga gurin kowa to kai ba abin da ka ba Allah Allah shi ne kake bukata a wurinsa ma inda kum yanfa ma inda Allah ko kira ta duka abin da muke ganin muna da shi na duniya duk mai karewa ne amma na Allah shi yana nan a dawamai kuma mu mutalauta ne a wurin Allah ko ba ka ba amma idan kana sallah to ita sallah matsayinta kamar wata kyauta ce da kake yi don samun matsayi a wurin Allah wanda kawai hadiyya ai kana so ka samu matsayi ne a wurinsa an fahimta kuma yana nuna kai ma wannan din ne matsayin ne a ka to saboda haka shi sa mala yace na farko ka gane cewa Allah da kake yi hadiyya ce taka a matsayinka ka bawa ila rabbihi zuwa ga ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala qala ba'd as-salaf wasu daga cikin magabata suna cewa as-salatu jariyatun tuhda ila malikin min al-muluki ta ji maganar magaba wai ita sallah kamar ku yanga ce ake ba da ita kyauta ga sarki daga cikin sarakuna idan ka je wurin basara ke je ya ka aure ne ai duk basara ke yawanci zai ga matansa hudu ba ka bane ai ba ya ka aure bane ba sai a ce ga wata kuyanga an bashi ya yi sadaka da ita ya ƙara ko ya yi wato kuyanga da ita ko ma dai menene sunanta kaga to haka sallah take yace fa ma zanna ko fa ma zannu bi man tuhda ilayhi jariyatun shalla aw awra aw amiya aw maqtu'at lil wal rijl an Allah tun da yanga ce za a bari ita ga wani sarki misali da aka kwatanta ta ai na san sai ka zabo kyakkyawa daga cikin kuyangin da za ka wasa ko ba ka wani sai ka zabo mai lafiya sai ka zabo mai halitta cikin da duk wani abin da namiji ke iya sha'awar shi a jikin mace ko ba ka bane kila ma sai ka tabbatar da tana da ilimi ba jahila ba dan a cikin su akwai da ilimi ko ba ka bane sai ce to idan ba kai wannan ba me kake tunani ga sarkin da za a je a bashi kyautan ku yanga shalla wanda jikinta rabin jikinta ya shanye zai ji daɗi eh jama'a zai ji daɗi ba a ce tana da stock an bashi kyauta eh hau aura ko kuma mai ido ɗaya tana cikin gidansa ya gama zaman fara yanzu ga ta mai ki hura ido da haka tana kallon shi eh aw amya ko ma makauniya gaba ɗaya ba ta gani aw asal yaddi war rijl ko mai hannu daya ko mai kafa daya yace to ka ba zai yi a haka ba sai a cikin sarkiya ba ko yace to fa kaifa idza uhdiya ilayhi jariyatun mayyita bila ruh me kuma kake tsammani abin da yafi wannan muni a ce an kawo sarki kyautan ku yanga amma mata ta ce babu ruhi a jikin ta hawa ce a ce an kama karan kai da ga wata an kama ka me zai da ita haka ya ba abin da zai da ita to malam ya ce fa kaifa bi salati ya kake tunani dangane da sallah allati yuhdiha al-abdu wanda bawa ce bayar da ita kyauta wa ya taqarrabu biha ila rabbih ya kusanci ubangijinsa da ita wannan sallah din idza faqadat khushu'aha idan fa sallar da kake aka rasa khushu'i a ciki alladhi huwa labbuha wanda shine tsantsan sallar lubbuha shine kalban wa ruhuha shine ruhin Allah an fahimta idan ba ku shi kaman kai kalla ne ba kai ila ba kafa ba kaza an fahimta da irin wannan misalin da aka buga an gane ko wa qalu balan yake cewa suka ce ta'atilul qalbi an ubudiyyatul huduri wal khushu ta'atilul limalakil alimul limalakil a'ma al ubudiyyati yace idan aka samu zuciya ta sauka akan bauta an gane ko a ce ta halarto da zuciyarta wajen bauta da kushoyi to wannan sauka ne ko lalacewa ne ga sarkin gabai gaba ɗaya wajen bauta wanda kuma sarkin shi shine zuciya yi ba ka bane idan sarkin gabai ya lalace sarkin gabobi gaba ɗaya ita ce zuciya ita ce siyarin komai anan ma ya ce idan ta gyaru duk jiki ya gyaru in ta lalace duk jiki ya gyaru kaga a ce ta Allah ba zuciya a wurin ai ba Allah wa azulun lahu anha kuma an kawo da ita akan wannan juyin amma tuguni ta'atul ra'iya to zai zama to babu amfani duk wani da'a da talaka zai yi wa sarki dan ya zama to babu wannan ainihin wato ruhin a cikin abu wa qad azala malkuha wa ta'attala kuma alhalin sarkin da ke wannan jagora an cire shi kuma ya lalace wal a'da'u tabi'atul qalbi alayka duk wata gaba tana bin zuciya ne tuslihu bi salahihi gaban nan tana gyaruwa ne da gyaruwar zuciya wa tufsidu bi fasadihi tana lalacewa da lalacewar zuciya saboda abu na farko na uku shine wannan kasancewa matsayin sallah wurinka tunda dai kyauta zaka wa Allah to sai ka tabbatar da ka darje ka inganta shi tacciyar sallah yararra ingantacca kayan jikinka ya zama mai tsafta natsuwarka hankalinka da zuciyarka yana kan abin da kake yi saboda kake je sallah ka tafi gaban Allah kace sallah ta zo ba kai sallah ta zo ba ido sallah ta zo ba kafa ita ga akwai matsala Allah kyauta kuma sallan nan ita ce za ta zo maka da ayyukanka a cikin kabari yayi in ta zo maka hira kawai kaga ta zo haka a wata wata kucakan halitta kuma baka yi ta daidai a rayuwarka da duniya ba Allah ya tsare mu na hudu shine izalatu kullu ma yushawwishu al-khatir fi salati kawar da duk wani abin da zai sa tunaninka ya kauce daga barin sallah kawar da wannan abu daga cikin karashin wannan gaba na hudu sai malai akwai matsaloli da abubuwan suna da yawa a daga ciki na farko sai ce karahiyatu salati lil haqin wa bi hadarati at-ta'am wato makaruhi ne wanda ke tsananin jin fitsari ko bayan gida ya yi sallah shine haqin din in ka matsu ka je biya bukatar ka kawai eh ko bayi ko fitsari kar zo kana sallah kana kana ta sauri liman ma ya karanta sura gajera ne amma ji kake kamar ya karanta wata sura gaba ɗaya ƙur'anin zai sauke saboda ka kosa ka je ka shiga bai sannan kuma ga abinci a gaban ka ya sauka yana tiriri an sauke shi kawai ka ci kai sallah a zauna ka ci abincin ka in ka gama sai kai sallar ka alaji ya kamata mu kula da wannan duk sanda aka zo za a ci abinci to a fara sallah an san ba za a yi ci abincin ba kan ma a ga abincin a bari sai an yi sallah amma san shi ba ba a rai da biya ba sai aka yi sallah a naɗe sai a kawo abincin sai da an zo da shi an san ci zai amma kawai an zo da abinci kuma sai a ce kuma fara sallah ne ko mu ci abinci ya zaka faɗa ka a ce ka ce mu ci abinci kawai in wani bai sani ba ma ya ci a tashi a sallah sai ka ce a, ai sai mun kammala cin abinci tukunna sannan a yi sallah wannan ka'ida ne to sai ka lura da wannan a ƙarƙashin wannan kaga ya kawo shi ne a ƙarƙashin gabar abin da zai shawwasha maka tunani tabbas in ka shiga sallah kana jin fitsari za ka natsu ba za ka yi ta tunanin ya za ka yi fitsarin nan ne ka yanke ne ko ko ka tsaya ya za ka je bayan gida ka yanke ko ka tsaya ha shin abincin nan ka ci ne ko ko ka kafi ya za ka yi duk za ka kosa liman ya gama don ka fara shin abincin nan kada ma fa a zuwa na sanin nan wani ya kwashe abincin duk za ka yi ta wannan tunanin to kaga an samu ta sai shi sai fara da shi kare ce ittifaq al-fuqaha wa maqal an-nawawi malamai sun yi ittifaqi kamar yadda Imam an-Nawawi ya faɗa wa Ibn an-Nujaym wa Shawkani da Ibn an-Nujaym da Imam Shawkani wa ghairihim da masu daga cikin malamai suka ce annahu alal muslimi idza arada an yadkhula fi salatihi ya dace ga duk musulmi idan yana so ya shiga sallah an yabda bi izalati kulli aridi ya fara kawar da duk abin da zai bujiro mai wanda yumkinu an yushawwisha fikrihu fiha wanda zai iya ya mutsa mai tunanin shi a cikin sallah to ya da wannan abun. an gane ko liza saboda haka ne ma kare hal fuqaha an yusalli ar-rajulu wa huwa yudafi'u al-bawla wal awl ghaib shi malamai suka ce makaruhi ne mutum ya zama yana yin sallah yana rige-rige da fitsarinsa yana matse shi ko yana matsa bayan gida ba a san wannan shi yasa ya zo a hadisi wala hu yudafi uhul akhbasan ga hadisin na aka zamu karanta kun gane ko wa qad ja'a an-nahyu sarihan fi ma rawatu Aisha ali akan wannan ya zo a fili cikin hadisin da na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ruwaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala sai lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce la yusalliyanna ahadukum bi hadarati ta'am kada ɗayan ku yayi sallah a lokacin daga abinci ya sauka hadara din ana nufin ba wai dan ya sauka a cikin ya ba a kitchen a ba shi ake nufi ba yana nan present gashi nan aje shi akan dani ci kawai ya rage to shine abin da ake nufi kar ai sallah lokacin da a tsaya a ci abincin sannan ya ce wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan ko kuma ya zama shi din yana kokari yana jani in jaka da fukari ko bayan gida saboda ka je ka biya bukata kawai sannan ka zo kai sallah كذلك إذا حضره طعام أو شراب تتوقع إليه نفسه إذا أبن يذوق أبن جاء فلا ذا ذوق شكتنا قلين أبو وقد فقه فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى sahabbai sun fahimci wannan ma'anar sosai kwarai da gaske yawa daga cikin misalin da Mallam zai bamu ya ce kana ibnu umar radiyallahu abdullahi dan umar akan kawo masa abinci wa tuqamu salah azumi daidai lokacin an tara sallah la ya atiha sai ya zauna bai yi sallan ba ba zai je sallan ba hatta ya faru da sai ya zauna ya tashi abincinsa eh saboda ya fahimci wannan ma'anan hadisi wa innahu la yasma qira'at al-imam har ma yana cin abincin yana jin karatun liman ana fa sallah yanzu irin wannan karatun ne mata ba su san shi ba a gida ita mata sai ta ce mijinta ke son yin sallah ware da gaske ba shi ba sai ana sallah yana cin abinci ba ta gano wannan cin zuwa cin abincin kuma umarni ne na annabuwa to a takeice ba fara aiki da mata ba sai ka nuna mata ka ilmantar da ita kuma ba wai zaka mai da shi ɗabi'a ka bane yau dan haka ya faru yau ba shi ke nuna gobe ma ka sake jin ma kullum abincin ka sai an tara sallah za a kawo shi a da yi kokari ta kiya in ya faru dai kawai shi kenan sai a fa zauna a ci abinci tun daga kada magabaci uwa uba ba dai annabi ya faɗa sannan Abdullahi da Umar ma haka yake amma shi kai ba ya ce wa kana bin Abbas wa Abu Hurairah abdullahi dan abbas da abu huraira sun kasance radiyallahu anhu yuba lahuma ta'amun wa shara huwa shiwa'un wato akan aje musu abinci kaja ja'a al-mu'adhdhin li yuqima sai ka gala dan yazo dan ya tada sallah fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace la tu'ajjil kake mana gaggawa hatta na kula haza shiwa ka bari mu dan kada ko mada mu ci wannan shiwa dan da aka kawo mana nauyin abinci ne wala naqumu ila salati wa fi anfusina shay' kan mu zo mu tashi muna sallah a cikin zuciyarmu akwai wani abu na tunanin abinci ko yunwa an fahimta kaga sun fahimci ma'anar hadisa malam ya ce wa ma ajmal ma qala hus sahabiyul jalil kai abinda sahabin nan ya faɗa yayi kyau kwarai da gaske wane ne wannan abu da Allah ya kara masa yadda min fiqhil mar'i yake cewa daga cikin fiqhun mutum mutum yana da fiqhu da fahimta shine iqbaluhu ala hajatihi ya fuskanci bukatar sa hatta ya kujila ala salatihi idan ya samu daman tinkaran sallar shi wa qalbuhu farin a lokacin da zuciyarsa ba komai ka zo sallah baka biya bukatar ka ba kana jin bayan gida kana jin fitsari kana jin yunwa a ya kawai ka biya bukatar ka tinkare ta sannan ka gama ka zo zuciyarka a natse a wanke kai sallah cikin kuzo'i wannan fiqhu kenan ina fata ana fahimta in je abun darda Allah ya kara masa yadda mala yake tambihi yace tanbihun muhim ga wani tambihi muhimmi yace qayyada al-fuqaha hadha alladhi dhakarnahu anifan wato malamai sun iyakance ko sun yi togaci akan wannan bayani da muka yi dazu nan cewa bi hali idza lam yakhif al-musalli fawata aw khuruj waqti as kuna ganin cewa za ka tsaya ka ci abincin ne musamman idan kana tunanin lokacin sallah ba zai wuce an fahimta su haka suka ci har ma kila kana tunanin za ka iya samun raka ko kuma a'a za a iya idan da sallan amma lokacin ba zai fita a cikin muktari ko laluri ba an fahimta su suka ce za ka sannan za ka yi wannan ya ce amma idan ka shi ya zalika amma aka ji tsoron in ka tsaya cin abincin nan fa laluri zai fice har ma a yi muktari duk ba kai sallah ba har ma laluri ya fita an gane ko ya ce to fa innahu yusallimu al-arif al-madhkur za ka yi sallah tare da wannan abin da aka ambata still ba za ka rasa dai wannan tunanin ba muhafazata ala hurmatil waqti dan ka tsare darajar wannan lokacin sallah din wa hadha ma rajahu al-bagawi wannan ra'ayi nasu shine abin da Imam al-Bagawi ya rinjayar wa naqalahu an-Nawawi kuma Imam nawawi ya naqalto maganan daga gare shi an jumhurul ulama daga jumhurin malamai a nan gurin abin da nake cewa shine idan za mu yi ta'alili akan wannan magana me ya kamata mu ce sai mu ce ya danganta da irin nau'in abincin da za ka ci wanda ya sauka ƙasa ɗin misali misali an kama ka tuwo, ga shi yana zafi ai kan kafin ka jira ya bushe ya dan sha iska ai lokaci ya tafi to ka haƙura ka je kai sallah an kawo abinci ne wanda baya buƙatar zafi ba sa jiran shi kawai za ka fara aikawa ne kawai idan ka za ka ci ka. a ɗan snack ne ɗan wani farfesu ne haka wanda yake ya ɗan soma shan iska kaɗan amma dai da ɗanɗamin shi duk za ka iya ci amma mai zafi mai tsananin yaji da kana ci kana kana neman ruwa duk wannan kai ma ga ba za ka rito duk irin wannan sai ka haƙura kawai dai ya danganta da nau'in abinci ga nan da abinci iri iri in ka ga cin abincin zai ɓata lokaci da yawa sai ka haƙura ka je ka yi sallah in kuma ba zai ɓata lokaci ba ka fara cin abincinka da ma kuma gwargwadon irin cin nasa kila ɗan kaɗan kake ci ya ishe ka kamo shi kila kuma sai ka bude cikin ka dinga aunawa ko aka bane har sai ya bayyana laka al-khayt al-abyad min al-aswad ko ba aka bane sannan zaka tashi Allah ya yafe mana saboda ka sai tambayoyi na'am wala to a'a ai kana jin yunwa ake magana in baka jin yunwa shikenan ai dama ai kana jin yunwa kai yanzu in baka jin yunwa ba da kai ake bare yawa in kuma ba ka jin fitsari ba da kai ake ba in ba ka jin bayan gida ba da kai ake ba nan mutane biyun nan da su ake ko dai bayan gida ko fitsari ko kuma me ko yunwa to da ka ga abinci ya sauka ya ka biya bukatar ka kenan in dai za ka iya tsayawa a kammala ka tsaya a kammala da ke in ba ka iya kuma dole ka fita kawai ka je ba ma fitsari ko bayan gida ba ko da tusa ce in ba za ka iya rike ta ba ke nan ka fita ka je ka yi sake tusar ka a waje cikin natsuwa cikin ka daidai ka sako alwalar ka kira ka musalla eh, na'am ana yi sau da ɗaya, wankewa sau da ɗaya shine wajibi, gabobin alwala an fahimta na biyu kuma sunna ne na uku kuma musabi so inda ruwa da ruwa da lokaci zai kai so uku in babu lokaci zai kure kuma ko ruwan ɗan kaɗan ne sai kai so ɗan daidai daidai daidai ya halatta ba komai e eh, wani, ba ka tabbatar da da yawon ku sosai ko da so ɗan ne kana ballama eh <laughs> na'am na wannan dai gani na yi ne na kai magana yadda ke mutum ko sallah mutum yake ya kama ya shaka ya gaba ga shi ba yunwa kake bi bare shi ke nan baka da matsala shi ke sallaka ai asali shi ne illar yunwa za ka zuwa kana sallah ga kwana abinci nan ma baka bude shi ba kuma naka ne ka san ma me a ciki ba ta shi kake ba ke ta sallar ta kawai yawa wa alaikum assalam wa sallam ah, a lokacin azumi za ga cewa akwai wani lokaci da eh, lokacin azumi na gayyaci suwa kuma hakan hmm. so eh, da ba na nuna mai irin su da tsakanin magarba kiran sallah da shiga da kuma abin ba ba da lokaci mai dan tsawo hakan hmm. da yawanci da kan ake shiga so irin an jajjera abincin haka kawai a dan dai sha da ci da ci da biyu ba za a sallar da to wani abu da ake ce ka ai shi ba yanda ya ga abincin to shi ba na zai samu tukuwa sallar ba to ku sallan ku zai zan tsaya ina ina ina sallar ha to kaga ya bi mu gaskiya yi da kun da kuna da yawa ku yi buɗe baki kawai sai ku tashi ki sallah a ka'ida ma shi sa kullum mukan je ba daidai bane da an kira sallah kawai a tashi a kare sallah wasu duk wannan kuskure ne a masallaci ake akalla ba da minti goma sha biyar minti goma sha biyar ka fahimta ko kuma minti goma har da kiran sallah ma'ana bayan kiran sallah amma an har da kiran sallah sai a ce minti goma sha biyar zai ba da dama ka yi buɗe baki kaɗan ci wani abu kaɗan a cikin abin da ke gaban ka kuma ka je masallaci ka samu sallah amma ana gudu gudu wani ma ana idan da kiran sallah kawai da an tada wani fa da nan da kiran sallan da tada ya kama a daga waje a gani to ba daidai bane wannan to mutane suna sallah babu lokacin ne eh wani ne ko a to shi kenan to sannan a ji a jiwa shi ne ka gani an huta daga kowa a to shi ma kuma ma ka ci da yawa dai ya wuce gona da iri sai a kasa sallah da suwa eh Allah ya fi mana na sosai sosai kuwa kusan minti ashirin da wadda biyar sai da ana jira wallahi duk a ci a yi buɗe baki a zo a kwashi sufura duk a komai kuma sannan a tada sallah a gani haka ake yi amma ka zo kana sallah kana tunanin ya za a yi Eh, akwai wani malami da na ji ya ba da wani fatawa an masa tambaya ne game da mutum maganar irin ɗalibai masu jarabawa wanda ah, a zahar tana shiga karfe ɗaya su kuma karfe ɗayan za su shiga jarabawa so in sun shiga jarabawan ba za su fito ba har sai na ya ba su fatawan cewa kwantar da gaske ne haka ne haka za su yi su jinkirta la'asar din su yi tare da la'asar za su jinkirta ta su yi da la'asar amma ba za su janyo la'asar su yi azahar din ma yanzu lokacin ta bai ba in suka yi ba su da sallah sai dai su yi jinkiri eh jinkirtawa za su yi lalura ne eh, sai su hada kwarai Eh. haka ne daidai ne daidai ne wannan fatawar ba a na'am na'am Allah mun yi shi ai Allah ya da mu to ai baka sani ba misali ita ma tana da laifin tunda bata sani ba sai ta bari sai eh. ka zai yi ai saboda aka ne a fahimta wani lokaci ka san wata takan gama abinci da wuri sai da zo ta ajiye a inda ta san mijin a zai ci ta ajiye a kan da ne koyaushe ya ga dama zai ci abinci shi kuma kawai da ya fito an kira sallah ko an tada ya gafa da abincin nan ba yana fa bukatar shi kawai sai ya zo na ya ci abinci to amma dai duka kowa sai a gyara mata Eh, ba laifi bane kamar yadda na faɗa ɗin su ba a faɗa da su sai dai a fahimtar da su eh wannan abun fakir ne ko kaga an tara sallan ma mutum ya shiga bayi da sunan zai yi alwala ya fito sai kuma ya tsige da yin mene da da biyan bukata na bayan gida har kaga bai gama ba a tara sallah ko a idan da sallah wani lokaci ko ba da gangan bane a bai gama bane wasu mata za ga suna korafi an fahimta wanda suke dan damu da addini haka za su ce su bai damu ba ko kaza a irin wannan duka ba laifi bane